يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki da abin da ya shari'anta ko nisanci da yawa daga cikin tuhume-tuhume waɗanda ba su da madogara ko wasu dalilai da alamomin da za su sa a yi su haƙiƙa wani ɓangare na zato laifi ne kamar mummunan zato ga wanda a zahirinsa nagari ne kada ku bibi al'aurar muminai kada ɗayan ku ya ambaci ɗan uwansa da abin da baya so domin ambatonsa da abin da baya so kamar cin amanar sani bayan ya mutu yanzu ɗayan ku zai so ya ci naman ɗan uwansa a mace don haka ku kyamaci yin gulmarsa don daidai take da hakan ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da kuma nisantar hannunsa hakika Allah mai yawan karɓar tuba ne ga duk wanda ya tuba daga cikin bayinsa kuma mai jin kai ne a gare su